yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da goma ga watan julai shekara ta 2013 wannan shine kasan na 151 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba manta ba dama mun daɗe muna karatun wannan littafi sai dai kuma duk lokacin da watan ramadan ya zo to muna ainihin mai da karatun wannan littafi kullum da safe shekarun baya da suka wuce mun rinka karatun ne daga karfe tara na safiya zuwa goma da rabi na safe a bana insha Allah ta'ala karatun za a rinka yin shi karfe goma na safe zuwa sha ɗaya da rabi na safiya insha Allah <clears throat> muna roƙon Allah ya ƙara albarkatan mu a cikin karatun wannan littafi shi kuma wannan babban malami da ya rubuta wannan littafi Allah ya saka mashi da alheri kuma ya ƙara albarka a rayuwar shi Allah ya tsare shi da lafiyar jiki Allah kuma ya ƙara mashi fasaha da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi sallama daya daga cikin kyawawan hanyoyi ne na ainihin wato fahimtar shari'ar da Allah ya aiko annabi da ita sallallahu alaihi wa domin tarihin manzon Allah yana da alaka da bin shi biyayya shi kuma ita ce asalin ibada da Allah ya bautar da musulmi da su ba za ka yi kyakkyawar biyayya ga annabi ba har sai ka yi kyakkyawar fahimtar tarihin shi to tarihin annabi kamar yadda tarihin manyan mutane ya faru akan samu abubuwa da yawa sun shigo ciki waɗanda ake buƙatar tacewa da tsabtacewa ba don komai ba a cikin tarihin manyan mutane na duniya galibi sai bayan sun taso Allah ya ɗaukake su sa'an nan ake iya komawa a binciki tarihinsu wato galibi a farkon rayuwa ba a faye gano su ba don haka ba a faye sanya ido dangane da suwa ne su ba balle a lura da na ɓangarori na rayuwarsu a lokacin da Allah ya fara ɗaukakar wani to a lokacin ne za a koma baya ana bincikar yaushe aka haife shi suwa ne ne iyayen shi menene kuma ɗabi'un shi da irin halayen da ya taso cikinsu wannan shine abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallama lallai abubuwa sun yi ta faruwa na mu'ujizoji da karamomi to sai dai kuma da ike waɗannan al'amura sun faru ne a tsakiyar mutanen da ba addini ne suke bi tsayayye daga Allah ba to ba su sa ido domin su gano irin wannan ainihin mutum mai daraja da Allah ya samar a cikinsu ba mutane ne waɗanda suke biye da addinan annabawa ba balle su iya alaƙanta wasu al'amura da suka faru don haka lokacin da ya fara wa'azi a lokacin aka fara bincikar wace shekara aka haife shi menene ya faru a lokacin haihuwar shi dukkan malaman tarihi sun tabbatar da cewa an haifi annabi ranar litinin ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kalmominsu sun sha bamban dangane da litinin nawa ga wata a daidai lokacin da wasu suka tafi akan cewa sha biyu ga watan rabi'in al'awwal wasu kuma sun tafi akan cewa tara ga watan rabi'in al'awwal ne duba muwatta ta imam malik daga ta. a daidai lokacin da wasu kuma suka tafi akan cewa sha bakwai ga wata wasu suka ce sha tara ga wata wasu suka ce ashirin da ɗaya ga wata haka dai aka yi ta mabambantan maganganu kiyaye takamaimai nawa ga wata da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kuma kalman malaman tarihi ba ta haɗu ba akan ainihin sha biyu ga watan rabi'in al'awwal sai dai ita wannan maganar ita ce tafi shahara to shaharar magana kuma baya nuna ingancinta don haka kullum malamai suka zo sai su tabbatar da abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba sai su fawwala ilimin shi ga Allah ya tabbata an haifi annabi ranar litinin a wata rana ɗaya daga cikin ranakun watan rabi'in al'awwal shekarar da aka kawo farmaki da giwaye wanda ainihin kiristocin ƙasar yaman a ƙarƙashin jagorancin sarki abrahata suka zo domin su mamaye makka iya abin da ya tabbata kenan na tarihin lokacin haihuwar shi sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan matashiya ce ne mana malamanmu da suka karantar da mu a wannan ƙasa ta hausa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun gadar mana da al'adar karantar da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa waccan manufa ta a san annabi kyakkyawan sani domin shine zai ba da damar a bauta wa Allah da kyakkyawar fahimtar hanyar da ya kawo bautar Allah malamanmu a ƙasar nan littafin da suka sanya ya zama madogara shine littafin ashifa na alƙadiyya littafin ashifa na alkazi iya littafi ne wanda yake cike da ɓangarori mabambanta game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai alƙali ya yawaita kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba sakamakon wannan mu sai muka riƙe curriculum ɗin amma muka saba wa syllabus ɗin muka rike karantar da tarihin annabi ɗin da malamanmu suka gadar mana domin abu ne mai kyau amma shi littafin ashifa bai cancanta a karantar da shi a cikin jama'a ba ya kamata ne a ware ɗalibai na musamman a karantar da su domin su ne za su iya fahimtar a ce musu kaza bai tabbata ba saboda dalilai kaza kaza kuma ya tabbata saboda dalilai kaza kuma duk wanda zai karantar din ana buƙatar shi ma ya zama wani bajimin malami ne wanda zai iya bayyana matsayin ire-iren waɗannan hadisai da riwayoyi da ƙisoshi waɗanda alƙali yake iya kawowa to irin wannan malanta kuma tana da karanci a wannan yankin namu da ake kira afirka ko kuma ainihin najeriya don haka mu ahlus sunna wal jama'a waɗanda Allah ya danka wannan makaranta ta darul hadisi salafiya a hannunmu sai muka ga abin da ya dace shi ne mu ɗauko littafin da malamai sun tsaya sun yi aikin tace shi ya zama yana da nagarta da inganci abu na farko kenan littafin da aka rubuta shi a wannan zamanin domin a alakanta mana kyakkyawar rayuwar nan ta annabi sallallahu alaihi wa a bisa hasken wannan zamanin da muke ciki jama'a kun ji sirrin da ya sa muka ɗauko littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid su littattafai da malamai suka rubuta su suke sanya musu fiqh sira sun ɗan sha bamban kaɗan da littattafan sira kai tsaye littattafan sira kai tsaye suna ba da muhimmanci ne wajen kawo tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma sai su dan ba da muhimmanci kaɗan wajen bayyana darussan da ke ƙarƙashin tarihi a daidai lokacin da littattafan suke sira kuma abin da ya kamata su kasance shine su ba da muhimmanci wajen kawo tarihin amma tatacce kuma ingantacce to don haka duk abin da aka ce tatacce kuma ingantacce to daga cikin mai yawa za ka same shi ɗan kaɗan ne domin an tace an rege an rairaye an tabbatar da abin da ya zama samfarera ne kuma ingantacce to kaga ba a same shi kaɗan ne amma kuma mai nagarta to amma abin da suke ba da muhimmanci a ƙarƙashin wannan shine waɗanne darussa ne da karantarwa ake iya ɗauka daga cikin wannan takaitaccen tarihi kuma ingantacce wannan shi ake nufi da ilimin fiqhu sira a cikin darasin tarihi wato samar da tarihi ingantacce sannan kuma a fitar da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a ƙarƙashin wannan ingantaccen tarihi daga cikin dukkan littattafan da aka rubuta musamman a waɗannan zamunna waɗanda a waɗannan zamunna ne aka faya haɓaka rubutu dangane da wannan wannan littafi na professor zaid abdulkarim zaid wanda yake alkali ne kuma malami ne a makarantar horar da alkalai da lauyoyi da ke kasar riyadh a makka ko a saudi arabia Shi ne littafi mafi inganci a iyakacin bincike na don haka na ainihin tabbatar da karantar da wannan littafi da kuma ainihin tsayawa a fayyace darussan da ke ƙarƙashin kowace karantarwa tare da alaƙanta al'amuran da halin yau da gobe na ka ya kai ɗan uwa mai sauraron su albani 'yan salafiya karatunmu ba shafa labari shuni ba ne abin da nake nufi da shafa labari shuni shine a ji labari mai daɗi a girgiza kai karatunmu karatu ne wanda ake alakanta shi da yadda rayuwar mu ta yau take shi yasa za ka ga karatun kai tsaye yana gudanuwa a bisa abubuwan da ake ciki na siyasa da tattali da addini da rayuwa da kuma zamantakewa shi yasa za a ga karatun kai tsaye yana shan bamban da galibi karatuttukan da za su zama shafa labari ne kawai labarin ake so a ji amma yaya za mu alakanta wannan labarin da irin rayuwarmu galibin waɗannan irin karatuttuka da nake ishara ba su tattare da haka na wannan ɗabi'ar ta goga wasu albani bakin jini kwarai da gaske to sai dai kuma babu yadda su albani za su yi domin wannan ita ce kaɗai hanya ta karantar da karatu allah maɗaukakin sarki ya kaddara daga cikin zantuttukan shi akwai alkur'ani to kuma zancen Allah zance ne tun azal tintini zancen Allah yana nan kenan yanzu ƙur'ani tuntun yana nan amma kuma da Allah maɗaukakin sarki ya nufi zamanin da zai saukar da shi sai ya rinka taɓo waɗansu abubuwa waɗanda suke faruwa a lokacin qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wallahu yasma'u tahawurakuma wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u a daidai lokacin da ƙur'ani ya sauka wata mata mijinta yi mata wani irin ɗanyen saki na jahiliya ya haramta wa kanshi ci gaba da zama da ita ta zo ta kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ke sallama annabi ya fita bayan ɗaki suka tsaya suka zauna ko suka tsaya suna tattaunawa aisha da take ba da labarin nan tana jin abubuwan da suke faɗi amma ba duka ba annabi na shigowa cikin gida sai ga mala'ika ya zo wurin shi yana cewa allah maɗaukakin sarki ya ji ainihin kukan wannan da ta kawo kuka wurinka kuma ta zo tana jayayya akan ka taimake ta kai kuma kana cewa ba wani taimako da za ka iya mata to lallai allah ya ji tattaunawa ku da hirar kaga ƙur'ani ɗin yana nan magana Allah ne tun kafin faruwar waɗannan abubuwa amma kuma ka dubi yadda ya dace da wannan ranar kuma suratun ru ghulibatin ru fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna lokacin da annabi yake rayuwa akwai manya-manyan gwamnatocin duniya guda biyu waɗanda suka yi ƙarfi ɗaya ta rumawa ɗaya ta farisawa kuma kullum suna takarar wannan ta ce za ta rinjaye wannan wannan ta ce za ta rinjaye wannan to amma kasantuwar ta rumawa gwamnati ce wadda ke gudanuwa a bisa haske na wani addini da allah ya saukar shine addinin almasir ita kuwa ta farisawa tana ƙarƙashin gwamnati ce ta maguzawa masu bauta wuta to wannan abin sai ya dawo sai ya haifar da wata irin siyasar duniya a madina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama afwan sai wannan ya haifar da siyasar zamantakewa a makka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai addini ne daga sama rumawa masu addini ne daga sama maguzawan ƙuraishawa masu addini ne na gargajiya su ma waɗancan maguzawa farisawa masu addini ne na gargajiya sai annabi ya rinka kallon waɗancan rumawa a matsayin dangin shi masu addinin sama waɗancan ƙuraishawa masu maguzanci suka rinka kallon masu bautar wuta a matsayin masu addini irin nasu to kun ga siyasa ce ta duniya amma sai kuma ta dawo wa annabi da shi da ainihin abokan zaman shi sai ta sake auren kanta a nan makka a lokacin da waɗancan ainihin wato maguzawa suka yaƙi waɗannan masu addini sai suka yi nasara a kansu sai waɗannan maguzawa na makka sai suka rinka wa annabi gatse suna habaici suna cewa aha kaga masu addinin maguzanci sun ci masu addinin sama da yaƙi nan da nan sai Allah ya saukar da suratun ru yana cewa hulibatin ru lallai an ci rumawa da yaƙi fi adnal ar ba da nesa ba kurkusa sai ce wahum min ba'di ghanadihim sayaglibuna sai dai kuma bayan nasara da aka yi a kansu za su dawo su ma za su ɗauki fansa to yanzu kun ga wannan siyasa ce ta duniyar rayuwa amma sai ga ta ta zuwa ƙur'ani mu ahlus sunna da muke bin tafarkin salaf to ba ƙur'ani kaɗai muke aiki da shi ba amma muna aiki da ƙur'ani ne da hadisi to kuma ba ƙur'ani da hadisi kaɗai ba amma mune ne a bisa ta farkin da shi annabi da sahabbai suka rayu wajen alƙur'ani da hadisi so da haka alƙur'ani yana cike da siyasa ta rayuwar zamanin saukan shi don haka lallai musu albani yana daga cikin aƙidanmu da da'awarmu saka baki da kuma katsalandan game da siyasar duniya da kuma lokal siyasarmu da ke faruwa a ƙasashenmu da yankunanmu addinin musulunci ya saka baki kuma ya yi da ya yi dumu-dumu dangane da harkar tattali haka muma, muna da katsalandan da saka baki dangane da harkar tattali na zamaninmu nan, harkokin rayuwa abin da ya shafi sanya sutura da zamantakewa da cin abinci da aure da makamantan haka wannan shine salon da'awarmu Na haka duk lokacin da ka ji mun saka baki dangane da harkokin siyasa dangane da harkokin tattali dangane da abin da ya shafi zamantakewa a daidai lokacin da sai ka ji wane shi kuma karatun shi karatun tatsuniya ne da ba da labari karka ce me yasa nasuwa ne a'a ka ji muga tafarkin da muke da'awarmu shi kuma zai kaka binciken shi ya faɗi da bakin shi a bisa wani tafarki na biyu a bisa wannan tsarin da muke so mu gudanar da da'awa ya tursasa mana dole mu zama current mu tafi daidai da zamaninmu don haka muna karanta jaridu muna kallon talbijin muna duba intanet muna buga waya muna ainihin duk abin da kasancewa zai taimake mu wajen samar da nagartattun bayanai domin su taimaka mana wajen duk abin da muka zo za mu magana mu yi magana a bisa surar da ta kamata idan kun fahimci wannan wannan na yi shi a matsayin sharafage fage ne domin daga cikin karatuttukanmu wannan karatu na fiƙin sira shine karatun da muka fi kowanne shiga da fice dangane da al'amuran yau da gobe saboda muna karantawa ne don mu alakanta waɗannan abubuwan da yadda suke faruwa a yanzu don ya haskaka mana ya zama menene mafita ba ya zama muna karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma kuma aka zo harkar tattali mu zama dolaye idan aka zo harkar kimiyya da fasaha mu zama jahilai idan aka zo harkar mu'amala ya zama ba san me ake ciki ba kamar yadda da dama za ka rinka ji daga wasu waɗanda suna da awar musulunci to sai dai ko musuluncin irin na annabi ne da sahabbai to kuma wannan ya rage kowane tsuntsu ya yi kukan gidansu kuma kowa ya iya allon shi ya wanke muna masu neman taimako a wurin allah muke cewa a yau ɗaya ga watan ramadan insha allahu ta'ala Ga shi za mu ci gaba da karatun wannan littafi wanda dama ana yin karatun littafin kusan dukkanin mako professor zaid abdulkarim zaid ya ce almabhasu sadis fiqh sirati fi ghazwati ahzab wuri na shida wanda malam ya kulla shi domin ya kawo mana tarihin annabi dangane da yakin kungiyoyi za mu ji me yasa aka kira shi yakin kungiyoyi sannan kuma an kira shi ainihin ghazwatul khandaq yakin gwalalo me yasa aka kira shi gwalalo duk za mu zo mu bayyana sai ka yi haƙuri kamar yadda na ce tun da karatun namu da hausa muke yi kuma yana tafiya ne tare da al'adun hausawa to don haka hausar ba za mu rinka biyewa mu ne maka hausar ngra ba zamanin ka maka hausa ne gangariyar hausa amma mun san kai ɗan zamani ne mai wa baka jinta in yaso sai mu fassara maka da abin da za ka iya fahimta kenan su kansu waɗannan karatuttukan promotion ne ga yaran hausa da kuma al'adun hausa insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi a baya haka za mu ci gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi wani yaƙi ne waɗanda yake dukkanin ƙungiyoyin kafirai na duniya kamar yadda za ka zo ka ji suka haɗa kai kuma suka taru domin su yaƙe shi shi yasa aka kirayi wannan yaƙi da cewa yaƙin ƙungiyoyi an kira wannan yaƙi ne da gwalalo abin da ake nufi da gwalalo ba gwalalo ba gwalalo gwa haka ba haushe yake faɗin shi. Shi ne fafare rami ne ake haƙawa a bayan ganuwar gari ko kuma garun gari abin da ake nufi da ganuwa ko garu ita ce doguwar katanga wadda ake yi sai a kewaye gari sai a yi wa garin ƙofofi kama a nan zariya za ka ga ainihin ƙofar doka ƙofar kuyambana ƙofar jatau a kano za ka ga ƙofar kansakali za ka ga kofar ɗan agundi za ka ga kofar mata da ainihin makamantan su kofofin kabuga da ire-irensu to bayan an yi wannan garu ko katanga ko ganuwa sai kuma sai a zo sai a yi wani fafareren rami ba ƙaramin rami ba fafarere wanda ɗan adam bai iya tsallakawa doki bai iya tsallakawa don hasali ramin ana yin shi ne da faɗi yadda in ya tashi sai ya gire a gindin katangar yadda yake wanda zai je ya hau katangar babu inda zai iya takawa daga gindinta wannan shi ke kira gwalalo da hausa to shi ne da larabci ainihin ake kiran shi handan shi kuwa ya faru ne a tarihin musulunci kamar yadda za ka ji ba da daɗewa ba saboda lokacin da waɗannan ƙungiyoyi suka tinkaro madina sai labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tara sahabbai sai aka samu wani tsohon kwami a cikin sahabban abinda ake kira da tsohon kwami shine wanda ya sha niya ya ga shekaran jiya ya ga jiya kuma ya ga yau to irin waɗannan ana samun shawarwari a wurinsu wannan tsohon kwami shine dattijan musulunci salmanul farisi salmanul khair ibnul islam a wannan lokaci duk musulunci babu sa'an shi balle wanda zai girme shi domin a daidai wannan lokacin da ake wannan ɗauki ba daɗin to ya kai shekaru 260 a duniya amma an ka dube shi a ganin ido bai wuce ɗan shekara 50 ba za mu zo mai cikakken tarihin shi insha Allah ka karanta tarihin salmanul farisi a cikin littafin al-isti'ab ila ma'arifatul ashab na al-imam ibn abdul barri da kuma littafin al-isaba fi tamyiz sahaba sannan kuma za mu zo da littafi na musamman wanda malam sahawi ya rubuta dangane da ainihin tarihin as-sayyid salman al-farisi Allah madaukakin sarki yarda da shi malam yace wa tusamma ghazwat al-khandaq ana kiran wannan yaƙi kuma yaƙin gwalalo nisbatan ila al-khandaq alladhi hafarahu al-muslimuna fiha ana danganta wannan yaƙi ne ga gwalalo domin alakar da yakin yake da ita da wani rani wanda musulmi suka haka a lokacin wannan yaƙi. وهي الغزوة التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين wannan shine yakin da Allah ya jarabci bayan shi muminai Allah ya kada zukatan muminai Allah ya razana zukatan muminai saboda irin taron da kafirai suka zo suka ratsa suka kewaye Madina wa ba'asa al-iman fi qulubi awliya'ihi al-muttaqin amma kuma sai Allah ya tayar da imani ya motsa imani a cikin zukatan masoyan Allah masu tsoron Allah sai suka zama su ba su razanu ba wa azhara ma kana yubtiluhu yubtiluhu ahlun nifaq sannan duk wani munafinci da munafikai suke boyewa to a wannan zamani ne Allah ya tona asirin su wa faddahahum Allah ya kunyata su wa fazza'ahum kuma Allah madaukakin sarki ya razanar da su munafikai thumma anzala Allah tabaaraka wa ta'ala nasrahu daga baya sai Allah ya saukarwa da manzan shi da mumine nasara wa nasara abdahu Allah ya taimaki abawan shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hazama al-ahzaba wa'adahu, Allah ya watsa waɗannan kungiyoyi shi kadai wa azza jundahu kuma Allah madaukakin sarki ya buwayar da tawagashi wa radda al-kafarata bi ghayrihim kafirai Allah ya maida su da bakin cikin su wa waqal mu'minina sharra kaidihim Allah ya tsare muminai daga sharrin makircin kafirai Allahu akbar wa harrama alaihim shar'an wa qadran an yaghzu almu'minina ba'daha tun daga wannan yaki sai Allah madaukakin sarki ya haramta wa kafirai a shar'ance Allah ya haramta wa kafirai su yaƙi muminai sannan a ƙaddarance a tarihi ma tun daga wannan lokaci ba sake ya ƙasa habbai ba shine yaƙi na ƙarshe wanda wani kafiri ya sake ainihin yaƙar mumine a kai tun daga wannan lokacin sahabbai ba a sake tahowa a yaƙe su ba a shar'anci Allah ya haramta a ƙaddarance kuma da tarihi bai sake faruwa ba Allahu akbar bal ja'alahumul maghlubin sai Allah ya sanya dukkan kafirai suka zama abin rinjayarwa wa ja'ala hizbahu humul ghalibin Allah kuma ya sanya tawagar manzon Allah da tawagar shi ta zama ita ce mai rinjayi qala ibnu ishaq malam muhammad Ɗan ishaq wanda shine babban malamin tarihi yace kanin ghazwatul khandaq fi shawwal sanata 5 min al wannan yaƙi na gwalalo an yi shi a watan ƙaramar sallah ne a shekara ta biyar bayan hijira tsarki ya tabbata ga Allah kunga yau shekara dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da ashirin da tara da yin wannan yaƙi shekara dubu 1429 da hudu da da ashirin yin wannan yaki wata ɗaya ne kawai babu a cikin wannan lissafi don haka kaji tarihin sanda aka yi yaƙi kaji kuma dalilin da ya sa ainihin wato aka sanya wa yaƙin sunan ahzab da kuma Handak. yanzu me ya rage sai ka ji menene ya haifar da yaƙin malam ya ce wa sababu hazihil gazuwa أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجلى بني النظير abin da ya jawo wannan yaki ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kori yahudawan banin Nazir daga madina kuntuna su waɗanda da aka zo za a kore su da za a hukunta su hukuncin kisa sai wannan shugaban munafukai ya tashi yana ta ainihin yi wa annabi roƙo yana ta roƙon arziki kuntuna mun karanto tarihi cewa a kyale su waɗannan abokan mu'amala shi ne suna da yarjejeniyar zaman lafiya to tun da dai wannan kaddara ta same su sun ci amana to amma dai a yafe musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya saurare shi sai aka yafe musu don haka sai aka yi ijla'in su aka ce to su hada ina su ina su gaba daya su ainihin bar Madina kun san mun karanta wannan tarihi wasaru ila khaybar shikenan sai suka tafi khaybar khaibara kuma wani babban gari ne wanda dama wata cibiya ce daga cikin cibiyoyin wasu yahudawa sun taru a nan suna ta noma to sai dai waɗannan yahudawan da ke khaibara talakawa ne wayewar kansu da karatunsu na zamani bai kar kamar waɗannan ainihin yahudawa waɗanda aka kora ba su waɗannan masu hannu da shuni ne sa'annan kuma sun yi ilimin zamani sun iya fasahohi sai suka je sai suka haɗa kai da su wa bihamin yahud a khaibara din ma akwai yahudawa qaumin ahli adadin wa jund mutane ne yahudawan da ke khaibara waɗanda waɗannan suka riska suna da yawa kuma suna da rundunoni na yaƙi sai dai walaysa lahum min al-buyut wal ahsab malibanin nadir ba su da kyawawan gidaje ba su kuma da ainihin darajoji da mukamai babu 'yan boko a cikin su ƙwararru kamar yadda banin nazir suke da su waɗannan bakin kenan fatan kuna fahimtar sura kuma ya kamata ka fahimci haka ai duk inda yan bariki suka tashi suka koma wani ƙauye ka san cewa da wahala dama a samu cewa ba su fi mutanen ƙauyen ba wajen wayewar kai da yawan waɗanda ke da arziki domin za ka ga wani attajirin ƙauyen to shine talakan binni ko to haka al'amarin ya faru waɗannan baƙi na banin nazir da suka ainihin wato isa sai zama suna da wayewar kai suna da ainihin ilimin ƙere-ƙeren gidaje da ɗinke-ɗinke da abubuwa na fasaha wanda yake yahudawan ƙabilun ainihin waɗannan waɗanda aka samu a khaibar ba su da shi kharaja huyayyu ibn akhtab sai huyayyu dan akhtab sai ya ainihin fito to kun waye huyayyu dan akhtar shine sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hude ne uban safiya bintu huyay wadda aka je aka ritsa ƙauyensu aka yaƙe su sannan kuntuna wannan huyayyu ɗan akhtar dinnan fitinanne ne lokacin da aka yi yaƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da yan uwan shi mutanen makka in ba ku manta ba yakin uhud wannan huyayyu dan akhtab a irin yadda labarai ya zo mishi ta hanyar yan jaridu da kafofin yada bayanan zamanin shi sai ya fahimci cewa mutanen makka sun yi galaba akan annabi sai huyayyu dan akhtab ya ga cewa to in ya zama kabila guda sun yi nasara akan mutumin nan to mu in muka kira taron dangi ai za mu fi nasara sai ya fara tattaro mutane in ba ku manta ba da annabi ya ji labari ya tura wani ba ƙauye cikin sahabban shi ya shiga cikin su ya je ya saje ya je ya samo nagartattun bayanai da annabi ya tabbatar cewa suna nan suna tattaro sojoji da kayan aiki za su yaƙe shi shi sai ya dira su da asusuba'i ya je aka ritsa su aka kama na kama aka kashe na kashewa in ba ku manta ba muka ji cewa a lokacin nan an raba mata da ƙartin sun zama bayi amma da manzan Allah ya yi shawarar ya auri wannan yarinya safiya sai sahabbai sun ga cewa to ai waɗannan mutane sun zama surukan manzan Allah to mu suwaye za mu bautar da surukan manzan Allah don haka sai suka yantar da su gaba ɗaya daga ciki hadda ubanta wanda yake dagacin wannan ƙauye ne nasu na fatan kuna tuna wannan tarihi lokacin da ya koma ya zauna kun ji kuma da yake fitinanne ne ya manta da waccan ahuwa da aka yi mai a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya kori banin nazir suka je suka zauna a ainihin khaibar da yahudawa sai wancan ba yahude sirikin annabi sai ya ga har yanzu zama bai same shi ba shine ya fito wa kinanatu ibnu abil haqiq da kinanatu ɗan abil haqiq shima ma ba yahude ne wa hawzatu ibn qais da Hauzatu Ɗan qais alwa'ili wa abu amir al-fasiq fi jama'atin siwahu da ma waɗansu mutane banda waɗannan suka haɗo jama'a mai yawa ila maka sai suka taho wurin mutanen maka ga wata matashiya zaka ji sunayensu na larabawa ne kaka ce to yaya kuma aka ce yahudawa a ai dan adam duk inda yake ɗabi'un shi da yaren shi da sunayen shi suna daidai da irin mutanen da yake dubi waɗannan waɗanda suke kiristoci ne waɗanda suke kudancin zariya dinnan ko kudancin kaduna a cikinsu kakan samu mamma amma mamman sunan muhammad ne to ya za a sami kirista da suna mamma saboda makwabtakarsu da musulmi a cikinsu za ka ji ana cewa yakubu me yasa suke sa wa kansu yakubu a halin jacob ne ya zo a cikin bible to amma sun gane cewa sunan jacob idan ya dawo wurin musulmi shine yake zama yakubu za ka ji dauda a cikinsu haka ne in ka ji dauda a cikinsu david ne to me yasa sunayensu suka zama haka za ka ji ɗan juma za ka ji talatu haka ne ko ba haka ba me yasa amsar ita ce saboda suna zaune a ƙasar hausa amma kiristoci ne amma ga su da sunan hausawa idan ka buga wajen ikara ka sake tafiya can wajejen ainihin inda za ka rinka samun maguzawa waɗanda suka shiga addinin kirista ko kuma ba su shiga addinin kirista ba sai ka ga su ma sunayensu yana yin daidai da irin waɗannan mutanen da ke wurin saboda haka karka ji waɗannan sunaye huyayyu ɗan akhtab kinanatu ɗan abil haqiq hauzatu ɗan qais abu amir al-fasiq karka ji sunayen larabawa ne ka ce yaya aka ce yahudawa ai hasali ma baka san wani abu ba yahudawa ne amma yaran ma da suke yi larabci suke yi ina fata an gane yaren da suke larabci suke injilarsu da sauran littattafansu duk da larabci suke saboda nan suka samu kansu kamar yadda za ka samu a arewacin nan galibi za ka samu coci har ma ba a ce mata coci sai dai ka ji an ce ikilisiyar suwa ne kalmar ikilisiya ita ce sunan coci da hausa sannan in ka je za ka ga wa'azozin da ake da karantarwa duk da hausa ake yi ko da kuwa ba hausawa ba ne ko an fahimta Allah ya sa ka karanta Nigerian peoples and language ko culture and language wani darasi ne wanda galibi ake karantar da 'yan digirin aji biyu a ciki za ka ga rikici ya taɓa rudewa a zamanin sardauna tsakanin kiristocin Najeriya cewa a arewa da wanne yaren za a rinka yin wa'azi domin a ƙaramar hukuma guda za ka samu bakatafe za ka samu kaje za ka samu ɗan kaza za ka samu ɗan kaza to kowanne in aka yi da yaren wancan kuma baya ji karshe dukkanin ainihin kiristocin arewa a lokacin sai suka ce to tun da sardauna shine mai gidanmu kuma shi bahaushe ne to a rinka yi da yaren sardauna kun ji abin da ya promotin harshen hausa a cikin cocinan arewacin ƙasar nan kenan ina fata an gane don haka har za ka ga hausa baptist church mana wannan cocin mata hausawa ce ina fata an gane al'amari ya kai yanzu da aka samu zunzurutun hausawa daga ikara da makamantansu sai ka ji hatta waƙoƙin ma ana yin waƙoƙin da ɗanɗanan harshen hausa ba don koni ba saboda mai saboda hausawa ne samfalera suka zama kiristoci don haka duk abin da ba su za a ga mata kamar yadda iyayenmu suke a tsakiyar birnin kano ko katsina ko zaria haka za a ga mata da riga atamfa da zanin atamfa tsaf da komai irin na bahaushiya amma kuma kirista ce kuma da hausa suke al'amuransu na ikkilisiya Allah ya sa kun fahimta kawai duk wannan na tsaya ne don ku fahimci dalilin da ya sa ga su yahuda amma kuma sunayensu na larabawa suka haɗa kai in ka duba sai suka tinkari ainihin makka fada au quraishan wa atba'ahum ila harbi rasulillah yahudawa ne sai suka kirayi ƙuraishawa da waɗanda ke biye da su cewa a zo a haɗa kai don a yaƙi manzon Allah wa humul ladina hazzabul ahzaba to su ne suka rinka bi suna tattaro kungiyoyi kun ji daga inda yakin ya samo suna kungiyar kaza su zo kungiyar kaza su zo kungiyar kaza su zo wasu ƙungiyarsu ta kabila ce wasu ƙungiya ta addini ce wasu ƙungiya ta 'yan kulab ce wasu ƙungiya ta manoma ce ƙungiya ƙungiya suka rinka ainihin nema faƙalu li ƙuraishi da suka je sai suka ce ƙuraishawa na hannu ma'akum ya ku ainihin ƙuraisha muna tare da ku hatta nastasila muhammadan har sai mun ga bayan muhammad gaba ɗaya mun tumɓuke shi an daina jin labarin shi ji ina nuhalifukum ala adawatihi mun zo ne don mu haɗa kai da ku a bisa ƙiyayya da muhammad wa ƙitalihi kuma mun zo ne don mu yaƙi muhammad wa na shafat quraishul lizalika quraishawa wannan labari da suka je ya sa musu karsashi wa farihat bihi kuma suka yi murna da jin wannan labari to yanzu kun ga waɗannan yahudawa sun samu isar da saƙo kuma sun samu haɗin kan ƙuraishawa ko to aiki da ya kare musu ba domin suna ta hazzaba hazab ne suna ta tattaro ƙungiyoyi ne sun kharaju ila ghatufan sannan sai suka fita wurin gadufanawa ghatufanawa din su ma larabawa ne amma ba shawa ba kama a ce sun je wurin zage-zage sai kuma su wuce wurin zamfarawa sai su wuce wurin sakwata sai su wuce wurin katsinawa ina fatan kun gane sai kuma suka wuce wurin ghatufanawa fada'auhum ila harbi rasulillah suka kiraye gadfanawa cewa ku zo mu haɗa kai mu yaƙi muhammadu wa kharaju kadhalika ina ila bani sulaimi haka kuma suka fita zuwa ainihin kabilar sulaimawa na fata an gane fa wa'aduhumul masira ma'ahu suka yi ainihin alkawari da su akan cewa wato kabilar sulaimawa suka ce za su fito yaƙi tare da yahuda wannan a yaƙi muhammad amma su sai suka yi sharaɗi suka ce za kharajat quraishu in dai quraishawa suka fito kun dai ce kun je kun tattauna da quraisha sun yadda eh to in dai quraisha suka fito to mu ma za mu fito tare da ku wa kharaja abu sufyan bi quraish abu sufyan shine shugaban quraishawa sai ya ɗibo quraisha suka fito wa manittaba'ahu min qaba'il al-arab da kuma ƙabilun larabawa waɗanda suka bi shi kamar su gadfanawa ɗin da sulaimawa wa kharajat banu sulaimi to banu sulaimi ma kun ga kamar yadda suka yi alkawari su ma sai suka fito bi qiyadati sufyan ibn abd shams su kuma shugaban su shine safiyanu dan abd shams wa kharajat ghatfan bi qiyadati uyayna ibn husayn su kuma ghatfanawa sai ainihin suka fito a ƙarƙashin jagorancin uyainatu dan husayn wa banu murra sai murrawa su ma wasu ƙabilu ne su kuma suka fito bi qiyadatil haris ibn auf haris dan auf shine jagoran tawagarsu wa ashja ashja'awa su ma suka fito bi qiyadati mis'ar ibn rakhila mis'ab dan dan rakhila shine ainihin jagoran wannan tafiya ta ainihin ashja'awa wata jama'a bi hadha jam'un azimun da irin waɗannan ƙungiyoyi to sai aka samu ainihin tawaga mai yawa sai suka haɗu dukkaninsu muttajihun ilal madina sai suka kaɗo suka fuskanto madina zakara ahalus siyar malaman tarihi na manzan Allah suka faɗi anna iddatahum asharatu alaf rajul suka ce namiji dubu goma ne mazaje sojoji dubu goma ku ji jama'a sojoji dubu goma sun taho za su yaƙi mutum ɗaya amma an kaje kana karanta international history of war tarihin duniya game da yaƙi ko ba za su taɓa baka labarin haka ba sai dai a ce shi annabi ne ya yaƙi mutane amma ku dubi haɗin kan da aka yi don a yaƙe shi an fahimta ba za su yadda ba ko kaɗan su faɗi wannan tarihin amma su za su tabbatar maka da cewa annabi ya yaƙi mutane ya tursasa su ya matsa musu ya saka su ainihin a cikin addinin musulunci amma kai kaga tarihi nagartacce gashi yanzu yana tabbatar maka cewa sun je sun haɗo kai ina fata an gane kuma wannan abin da suka yi annabi fa da ya zo ba yakin su ba wa'azi ya zo yana yi kenan yanzu cikinsu waye ɗan ta'adda su ne yan ta'adda amma in suka zo ba sa taɓa bayyana cewa waɗannan sun yi ta'addanci sai dai su ce annabi shi ya ta'addanci duk yakin da shi ya yi ya yi ne kare farmakin da aka kawo mishi ko farmakin da za a kawo mishi su kuma sun yi yaƙi ne don su ga bayan shi don ya daina wa'azi sannan shi bai taɓa tafiya ya ce bari ya haɗa kai da wani don ya yaƙi su wani ba sai zai ce mu haɗa kai domin gari ya ci gaba gari ya zauna lafiya domin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwan shi madina ya nemi yahudawa da kiristoci an zauna an rubuta takarda ta yarjejeniya ba ra'i wannan lokacin da azumi mun zo da wannan takarda mun fassara ta wadda ita ce constitution na farko da annabi ya rubuta wanda yake yarjejeniyar zaman lafiya ce da samarwa da madina ci gaba da lumana annabi sallallahu alaihi wa sallam ne to amma ya faru suka zo suka saba wannan yarjejeniya suka ci amana amma an ka tafi kana karanta tarihin kafirai to ba su rubuta wannan ba yau gashi muna karantawa ku dubi irin yadda suke tattaro kungiyoyin kafirai akan a yaƙi manzon Allah yana zaune lafiya a cikin garin Madina yahudawan da ke zaune da shi su da kansu sun yadda yana zaune lafiya amma su ne kullum suke tsogalo rikici to shi ne yau suka ga cewa wai bari a zo a haɗu a yi mishi kwab ɗaya ko kun fahimta shi yasa kana buƙatar ka karanta wannan tarihi domin tarihin wani mutum ne wanda ba a taɓa irin shi ba kuma ba za a taɓa irin shi ba kuma wannan tarihin shi zai haskaka maka a yau idan kuka tayar da da'awar da za ta raya irin wannan tashi kuma za a yi muku taron dangi tsakanin ƙabilu da mabiya addinai da masu ƙungiyoyi da mabiya ɗariƙu da masu mulki da 'yan boko ku rinka auna abin ba canza zaniye ba sai dai salo kawai yake canzawa da gwargwadon kowane zamani allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wal jami'u su gaba daya sojojin nan wajen dubu goma bi qiyadati abi sufyan ibn harb sun taho ne a karkashin jagorancin abu sufyan dan harb ya kamata ka bincika wai waye abu sufyan ne abu sufyan din nan fa dan uwan manzon Allah ne na jini dan uwan manzon Allah ne na jini amma saboda ya kiyaye kujerar shi ta mulki duk inda wata kiyayya ta cikin gida shi zai jagorancin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda wata kiyayya za ta zo wa annabi daga waje shi zai jagorancin ta. kai abu sufyan din nan ya kai matuƙa kasuwanci ya tafi sai wani sarki wanda yake bature ne kuma kirista ya bi bayanai dangane da annabi sai aka ce ga shawa sun zo daga makka sai ce a nemo su da aka nemo su sai ce daga ina kuke suka ce daga makka waɗanne ƙabila ne ku suka ce shawa? sai ce to ku ƙara shigowa cikinku wane ne ya fi kusanci da wannan mutum da ya zo yana cewa allah ne ya aiko shi gaba ɗayansu sai suka nuna abu sufiya sai ce ku matso da shi gaba da ya matso da shi sai ya sa shi a gaban shi dab da dab suna kallon juna su kuma aka shirya su a bayan abu sufiyan shiryawar da ake wa na'ibai ko kuma ainihin wato sahu a bayan liman ya zama shi sarki yana fuskanta su suna fuskanta shi amma su da abu sufiyan fa ba sa fuskantar juna sai sarkin ya ce na yi muku haka ne saboda ba kwa kallon fuskar shi zan yi mishi tambayoyi kuma ina neman gaskiyar bayani ne idan kuka ji ya faɗi ƙarya ku ƙaryata shi sai ce kai zan tambaye ka game da wannan mutum ka sani da cewa in kai ƙarya to na baiwa jama'a ka umarni cewa su ce ƙarya kake abu sufiyana da ya zo yana ba da labari ya ce o oh, ya ga samu ya ga rashi ya samu dama da zai bata mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa annabi ƙarya yace amma sai zama ba za ta yiwu ba saboda wannan sarki ya ɗaure shi da cewa in ya ƙarya to a tona asirin shi a ƙaryata shi yace to in kuma haka ta faru to labari zai koma gida kuma larabawa yin ƙarya musamman daga datti da to abin kunya ne da zai sabbabar wa da 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunna tarihi ko tattaɓa kunnan shi ne je neman aure za ce a ah, ayo ba jika wanda ya taɓa ƙarya ba ne lokacin ɗan hodiyo ya eh, <laughs> yi wannan gidan da so gaji ƙarya kwa ba shi a kan ku tashi ku tafi mashirmantan banza matakanka ya yi ƙaryan za ka zo neman aure tashi ka sai a wartake su abu sufyan ya ce irin wannan ya ji tsoro kawai ya ce shi yasa ya ga samu ya ga rashi ga dama ta samu amma ba damar damar ta biya mai bukata duk tambayar da ya mishi dole ya faɗi gaskiya sai ya ce da me yake umarnin ku mutum ya ce yana cewa mu bautawa Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya sarki ya tabbata da Allah ka dubi yadda Allah ya yi amfani da Abu Sufyan wajen isarwa da kafirai sako annabi yana umarninmu da cewa mu bauta wa Allah shi kadai bai da abokin tarayya yana cewa mu yi sallah yana cewa mu sadar da zumunci Allahu akbar wannan shaida game da annabi kenan a gaban maki daga bakin maki daga nan zaka gane idan aka zare ƙarya daga cikin sistem na rayuwa ko komai zai tafi daidai kaga kafirai ne dukansu amma suna neman me gaskiyar bayani don duk abin da aka gina shi a bisa gaskiya to shine zai zauna saboda haka kai in kai karya za a karyata ka ni kuma ina son in yi gini ne akan magana ka na kaka gayan karya ashe idan aka zare karya a cikin tsarin rayuwa gaba ɗaya rayuwa za ta tafi daidai ku yi makin wannan ya ko 'yan najeriya game da harkar wutar lantarki game da harkar ruwa game da harkar telecommunication ncc mtn ɗinku da glo ɗinku game da harkar security game da harkar boko haram game da harkar ma'aikatar ilimi game da harkar ma'aikatar gona game da harkar zaɓe game da harkar komai da za a zare ƙarya ya zama duk abin da za a faɗi gaskiya za a faɗi to ko kafirai ne za ka ga ta gyaru ku ɗauki wannan yana daga cikin fa'idar tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sai sarki hirakal ya ce kun taɓa yaƙar shi sai ke kwarai da gaske da kuka yaƙe shi ya kuka ji shi sai ce taɓijar yaƙi tsakaninmu da shi ɗibar guga ce wata ran an yi ya nasara a kanmu wata ran an yi mai nasara a kan shi kun taɓa alkawari da shi na yarjejeniya abu sufiyan ya ce to a nan ne na ɗan samu na shigo da shubuha na saka wa sarkin nan shakka na ce kwarai da gaske mai martaba a yanzu ma da muke muna cikin alkawarin zaman lafiya da shi ne amma ba mu san kulle-kullen da yake a ƙasa ba abu sufiyan ya ce nan ne kawai ya ɗan shigo da magana kun taɓa alkawari da shi yana cika alkawari ya ce i e, yanzu haka ma muna cikin alkawari ne da shi na zama lafiya amma a ƙarƙashin ƙasa ba mu san abin da yake kullawa ba abu sufiyan ya ce in ba a nan ba ban samu shigo da wata shubuha da za ta kawo wa mutumin nan shakka ba sai sarki hirakal turawa historian biographers suna kiran shi hiraklos sai ya juya ya dubi manyan fadawa yake turka shi to me kuka gani to sai ga cewa zai tona asirinsu kuma a gabansa abu sufiyan ya ce sai aka kore mu aka wartake mu aka ce ku fita ku fita ku fita an samu abin da ake so da ku sai kai makin haka turawa suke tuntuni za su ja ka a jika su mutunta ka su karrama ka da gwargwadon yadda suke son su matsi bayani a wurinka idan zai gama fa ba ka da wani sauran amfani ko kun fahimta jama'a haka za su bugo maka suna neman bayanai a wurinka saboda yanzu suna son su samu bayanai ne in aka samu fa kai kanka sai a ga cewa haɗari ne a ci gaba da barinka da waɗannan bayanan ku je ku binciki Profesa Dawud wani profesa ne kuma lauya ne yanzu haka yana nan zaune a kaduna babban kirista ne amma ya musulunta alhamdulillah yana da bayanai masu ɗimbin yawa ya rubuta rubuce-rubuce game da abin da ya shafi asalin yakin mai tatsini Shi ne ya tabbatar da cewa su suka turo mai tatsi ne akan ya zo ya abin da ya mai tatsi ne kirista ne mutumin kamaru shi ya tabbatar da cewa su kan su ne suka ɗauki nauyin haɓaka aƙida da kuma yaɗa tafiyar boko haram yau wata guda kenan har aka buga shi a jaridar daily trust ga jawaban shi aka buga hoton muhammadu yusuf shugaban wannan ƙungiya. da duk bayanan da yi ya ce bai kamata ya ci amanan najeriya bai fito da waɗannan bayanan ba ku je kuma ku saurari hirar da aka yi da shi yau sati uku a cikin tashar sunna ya ce sakamakon waɗannan bayanan yanzu an bi shi wuri-wuri ne ma ake a kashe shi har ya kai ma akwai sanda aka kunnawa ɗakin da yake ciki wuta sai ta wundo wanda wundan bai kai mutum ya iya fita ba ya kukuta ya fita a daidai lokacin an samu yaƙinin cewa ma ya ainihin mutu yana nan a kaduna yanzu haka wata ran za mu gayyato shi wannan cibiyar tamu zai zo zai yi jawabi insha Allah ta'ala za ku ji from the horse's mouth kenan abinda waɗannan bayanan suke nuna maka za a yi amfani da kai a yi biya bukata bayan lokaci fa sai a jefar da kai in aka jefar da kai aka ga kuma ka zama barazana to sai kuma a biyo ka a nemi rayuwarka ku tambayi saddam hussein ku tambayi usama da saddam da hussein da saddam hussein da usama bin laden abokan aikin amerika ne saddam abokin aikin amerika ne wajen yakar iran amerika ta ba shi biological weapons da biological anthrax wato hoda mai guba wadda aka barbada duk wanda ya shaƙe ta zai sheƙe ya mutu da aka ba sadda sai koya a shi sai ki barbada wa iraniyawa da aka gama duk abin da za a yi na iran da iraki aka gama yakin sai aka ce saddam ya dawo da wannan hoda sai ya ki sai je ba su bashar asad tun lokacin uban shi su aje mishi kun ji dalilin yakin siriya da yanzu saddam ya ba su su adana mishi don haka an binciki hodar kaf ba ta a ƙasar, bayan an gama kashe saddam shi yasa yanzu aka dawo kan siriya kana ganin ga siriya nan ta kusa faduwa mai yiwa nan da wata ɗaya ko wata biyu ba fata muke ba nan ma akwai wasu makirce makirce je kaka ga waɗanda suke yakar gwamnatin siriya ɗin irin ka ne masu gemu masu ɗagaggen wando da sunan cewa su ahalus sunna ne da sunan cewa masu jihadi ne idan aka gama yakin su ma sai a dawo a yaƙe su a ce 'yan ta'adda amma a yanzu ana kiran su freedom fighters kuma america ta fito ta ce tana tare da su amma fa irinsu ne ɗari bisa ɗari amerika take yaƙa a nan najeriya irinsu ne ɗari bisa ɗari amerika take yaƙa a afghanistan irinsu ne ɗari bisa ɗari amerika take yaƙa a mali idan haka tafi mali 'yan ta'adda ne idan haka to najeriya 'yan boko haram ne in haka tafi afghanistan 'yan alka'ida ne da 'yan taliban amma in aka dawo ƙasar syria fa to freedom fighters ne don't allow them to fool you karka sake su mai da kaiwawa duk sanda ka gaba yahuda ya zo ya ce ka zo za a yi aiki ka tabbatar da cewa aikin da zai amfanar da shi ne idan ya gama aikin da kai in ya ga baka da sauran amfani zai baka ka ci gaba da rayuwa amma in ya hasashi kana da wani hadari kuma fato sai ya ga ka. kuma ganin bayan ka din nan ba sai lallai ta yadda kai kake tsammani ba akwai hanyoyi da za a bullo hanyar da aka bullo wa sadda ba ita ce aka bullo wa gaddafi ba ba ita ce aka bullo bashar asad ba ba ita ce aka bullo husni mubarak ba ba ita ce aka bullo wa usama bin laden ba don haka ba girin girin ba ta yi mai idan kai dan bana bakwai ne ka rinka zuwa kana neman bayanai a wurin waɗanda suka sani don su haskaka maka kafin a kai ka a baro ka Allah maɗaukakin sarki ciyaye da haka jama'a kun ji duk waɗannan kafiran duniya da suka taho sun taho ne a ƙarƙashin shugabancin abu na ɗan harb ولما علم الرسول صلى الله عليه Sallama وسلم بخبر هذه yayin da manzon Allah ya samu labarin wannan taron dangi shawarahum fil amr sai ainihin manzon Allah ya tara sahabbai ya nemi shawararsu su dangane da wannan al'amari abu na farko mu tsaya mu dubi cewa da annabi ya samu labari mun ji irin hanyoyin da annabi yake bi wajen samun labarai shine na ɗaya ko ya aika ya tashi mutumin da zai saje cikin waɗannan irin mutane to kaga ya danganta waɗannan masu yin makircin nan 'yan boko ne ya kamata ka dubi wanda yake da siffa ta 'yan boko wanda ya iya magana da ɗabi'u irin na 'yan boko ɗan siyasa ne siyasa ne ke makircin dole a samu irinsu sarakunan gargajiya ne dole a samu irinsu masu bin kungiyoyi ne dole a samu irinsu mabiya ɗariƙu ne dole a samu irinsu wannan yana daga cikin hanyar da ake bi a tattara bayani ko kun fahimta jama'a shi ya sa? na daga cikin ɓangaren aikin sss ko state security services shine a samu intelligence a samu irin wannan aikin a yau akwai wani gari duk waɗanda ke tuka keken nafef a garin gaba ɗaya sojoji ne gaba ɗaya masu keken nafef na garin sojoji ne babu civilian ko ɗaya amma kuma 'yan siyasa sun yi taro an ce za a raba keken nafef guda 360 sai ka ga wasu talakawa sun zo kuma an ce su aka ba ga su an zo an ɗauka a talbijin amma kai baka sani ba sojoji ne a cikin sojojin kuma intelligent sojoji wato sojoji ne ma na farin kaya na haka ka je duk inda ba ka je ka yi yawo duk inda za ka yawo su ne direbobin da za su ɗauke ka kuma suna ɗaukan ka sai ka ji sun bugo labari kai kuma dama ga ka gauɗe to shi kenan sai ka ci gaba da zuba an fahimta kawai shi kenan sai ka ji za ka ji irin wannan intelligence din annabi ne ya fara yi annabi zai ce in kuka je ko ga kaza to ku yi zaurance in ko kaza ko gani to ku yi magana ha annabi shine shugaban intelligence guard in kaza ko gani to kar ku yi magana ta kalmomi ku yi zaurance idan kuma kaza ko gani to ku yi magana haka sai ka ji ya ɗauki waya sai ka ji yana zaurance a cikin waya kai baka san me yake cewa ba ashe yana ba da labari ne yana daidai wuri kaza a daidai wuri kazan kuma da kaza kaza kawai sai ga an zo an tare ku sai a kwashe ku sai ga yana ta ban haƙuri a ta jigga ku gaba ɗaya a je a zube ku a sel bayan kwana biyu duk sai a rarraba ku sel daban-daban sai a kwashe sai koma cikin gari ya ci gaba da okadan shi kai dama ake so a kama an saki waccan tsohuwa mai gyada an saki waccan ta dawo daga gudu ba na fata an gane intelligence ke ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka walamma aliman rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi khabari hadhihi al yayin da manzon Allah ya samu labarin wannan taron dangi da ake mishi shawarahum fil amr sai manzon Allah ya shawara da sahabban shi game da al'amari gane kun ga wajen samun bayanai kar ka sake musamman a matsayinka na malami musamman mai da'awa da za ka ɗauki mataki a kan wani abu kar kai wasa da hanyar samun bayani don haka wani bayanin saye za ka yi wani bayanin za ka ɗauki nauyin mutum ne ka ba shi kuɗi ya je zauna yana ci yana sha don ya tattaro maka bayanin wani bayanin za ka haɗa mishi layi ne na musamman ka cika mishi layin da kuɗi saboda duk lokacin da yake neman ya bugo maka ya bugo maka duk waɗannan suna daga cikin hanyoyin da nake muku ishara a zamanance ya za ka yi wajen tattara nagartattun bayanai sannan in ka ji bayanin kuma ka samu wasu abubuwa waɗanda za ka kafa na yi mishi tambayi waɗanda za su tabbatar maka da kuma wasu abubuwa waɗanda za ka iya taimakawa wajen ainihin tattara bayananka. kun ji abu na farko annabi ya samu bayani bayani na gaskiya to sa'an nan kuma sai annabi sai ya ɗauki mataki na farko shine neman shawara wannan kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya siffanta annabi da sahabbai ya ce wa amruhum shura bainahum duk al'amarin da ya same su sai su tsaye da shawara a tsakaninsu sannan kuma Allah ya umarci annabin shi da cewa wa shawurhum fil amr ka rinka neman shawararsu akan duk al'amarin da za ka yi sai manzon Allah ya tara sai nemi shawararsu to kun ga anan dole ne in kana tafi a cikin da'awa kai da almajiranka ya zama kana bude musu al'amari shine zai sa da zaran wani abu ya faru su san waɗannan madafai za su dafa domin su iya baka shawara in ya zama ba wanda ya san cikinka ba wanda ya san bayanka game da al'amarin gudanar da su to in al'amari ya faru ne za a nemi shawara ba za a nemi shawara ba in an nema waye zai iya bada shawara to amma waɗannan sahabbai annabi yana tara su suna sane da kaza suna sane da kaza ayoyi suna sauka ana faɗin makirci iri kaza don haka kullum ana zaune ne cikin shiri to da zaran kaza ya faru sai zama sahabbai sai su fahimta to da an ce me mafita shikenan sai su kawo shawara fa ashara salman al-farisi radiyallahu anhu bil khandaq sai salman al-farisi ya kawo shawara cewa a ainihin haka wannan gwalalo fa a ajabahum zalika sai wannan shawara ta salmanu sai ta birge sahabbai wa habbu sabata fil madina sai suka ga to tunda haka ne to a zauna a madina a tabbata ka a gudu dan da ana shawarar waɗannan irin kafirai da za su zo su ritsa madina in suka ritsa madina ya za yi gudu za a yi a haukan katanga ne suna isowa a ci gaba da harbin su sai salmanu ya ce mu in haka ta faru a garinmu wato a ƙasanmu sai mu haƙa rami sai mu kewaye garin kafin ka iya isowa cikin ramin akwai tazara tsakanin ramin da ainihin wannan garu in ko har za ka yi ganganci ka ce bari ka faɗo ramin ka hayo ba za ka iya ba sai a sa sojoji daga sama sai su sai su harbe ka to sai wannan shawara sai ta ainihin burge annabi da sahabbai to kaga kuma wannan yana nuna irin fa'ida da annabi ya samu ta diversification na sahabbai wannan ya zo daga sokoto wannan ya zo daga katsina wannan ya zo daga daura wannan ya zo daga gombe kun fahimta jama'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba 'yan gari ɗaya ba yanzu kun ga wannan ba farishi ne to daidai lokacin da ka samu haka haka kuma ka samu su abu huraira mutanen ƙasar yaman haka za ka samu su bilal su kuma danginmu ne baƙaƙen fata mutanen ƙasa habasha buzaye ne to kun ga wannan ya sa duk al'amari da yake faruwa ga annabi akwai kyakkyawar hikima a ciki kenan bai kamata mu ta zama da'awa kabaliya ba ya zama da'awar duk yarabawa ne a cikinta ya zama da'awar duk hausawa ne ya zama da'awar dukkan su fulani ne ko nufawa a kamata ya in dai da'awa ce ta musulunci to ta tattaro nau'ukan mutane daban-daban kuma in aka zo kowa a ji shawarar shi ko kun fahimta jama'a don haka fa'amilar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama yau ma'izin khandaq a wannan rana da aka yi shawarar nan sai manzon Allah ya sa aka haka wannan rami wa nadaba nas wa ja'ala al wa nasu wa ja'ala ya'maluna musta'jilina yubadiruna quduma al-adu alaihim mutane sai suka nashadantu suka samu karsashi musulmi sai suka fara aiki cikin gaggawa domin simar maza su gama haƙa ramin kafin waɗannan makiya su iso wasta'aru min bani quraiba alatan kasira min masahi wa karazin wa makatin lil sai ainihin su waɗannan ainihin musulmi suka yi aran kayan yaƙi ai kayan haƙa kayan aiki daga ainihin yahudawan bane ƙurai Ka kaji kuma wani ikon allah haka abin yake mu'amalantar kafiri a lokacin yaƙar wani kafirin ba a ba da fatawa guda ɗaya sai a ce sai ka ga yaya abin zai iya kasancewa ba a cewa ya halatta kai tsaye ka nemi wani kafiri ya taimake ka don ka yaƙi wani kafiri a'a sai a ce yaya yanayin ya kama na haka kullum ake so a cikin ku ya zama akwai ƙwararrun malamai akwai ƙwararrun jami'an tsaro akwai masana masu ilimi da wayewar kai don abu ya faru za a tsaya a dubi ya dace kaza a kaza ya dace a kaza za a yi kuna fahimta jama'a musulmi da suka tashi sai suka aro kayan yaƙi masu yawa min masahi daga shebur shebur dai na kwasa ƙasa Wakarazin da kuma diga wa makatil da gatarai gatari lil hafar domin ainihin haka qala shami al'allamatu shami malamin tarihi ne wanda ya rubuta littafin subulul huda war rashad a cikin littafin nan nashi subulul huda yake cewa وروى الطبراني بإسناد لا بأس به عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق خط الخندق من أجم الشيخين طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد فقطع لكل عشرة أربعين ziraa. wannan ainihin wato sahabi mai suna amr dan auf almuzani sahabi ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatta khandaq manzon Allah da kanshi shi ya karta musu daidai inda za su haka wannan rami min ajamin ajami ne tun daga anguwar ajamin shekai, anguwa ce a madina nan bayan garin madina wato ƙauye ne daga nan aka fara kartawa tarafa bani harisa daidai gefen anguwar bani harisa, hatta balagal mizada har sai da aka kai anguwar mizada waɗannan sunayen anguwanni ne don haka baka bukata ka fassara su ko an fahimta gama kama a ce maka gwargwaji yanzu ka zo kana karatu aka ce gwargwaje da turanci sai ka fasara gwargwaje to ka fasara ma me za ta zama ko an fahimta jama saboda haka waɗannan ajamu shekai tun daga nan annabi ya fara kartawa har sai da ya kai mizaj faqata li kulli ashara ko waɗannan sahabbai goma sai annabi yanka musu arba'ina an kamu arba'in duk mutum goma sai a dubi kamu arba'in kamu shine daga gwiwa hannunka zuwa in ka miƙe yatsinka ina yatsanka na tsakiya zai tsaya to kamo ɗaya kenan kamo biyu kamo uku kamo arba'in mutum goma kaga kenan kowane mutum ɗaya yana da kamo hudu to haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya tsara musu qala al-waqidi malamin tarihi al-allamah al-waqidi yace wa kana al-khandaq shi zurfin sarki ya tabbata ga Allah ku ji yadda musulunci yake da accuracy wajen documentation musulunci yake bin komai a san yaya abin ya faru don ka suranta abin a kwakwalwarka yanzu ka ji yadda ainihin abin yake sai a ce maka misali tsawon shine daga kofar jatau misali nake so mana zuwa kofar kuyan bana misali kawai sai a ce daga nan ne aka haka me yasa domin daga nan ne ake sa ran za su zo ko kun fahimta jama'a to zurfin shi fa sai shi waki ya ce wa kanal handak bi qama tsawon mutum ne in mutum ne haka ya haka sai an ga tsawon shi ya lime to tsawon tsawon ramin kenan wa kana min al wa kana al muhajirun wal ansar yanquluna ala ru'usihim al makatil su waɗannan ainihin sahabbai muhajiransu da ansarawa a kansu suke ainihin ɗiban gatari da kayan aiki suna shiga cikin ramu wa kano izara raja'u bil makatil ja'alu fi hal hijara idan ainihin wato suka ainihin shiga da waɗannan kayan aiki to da su kuma suke ainihin ɗibo waɗannan duwatsu ya atuna biha min qibali salam ma'ana ku duba kayan aikin da suke haƙa da su daga ciki akwai kwangiri don suka ɗibi ƙasa suka fitar da ita in suka je sai su zuba ta a daidai inda dutsen sala yake dutse ne yanzu a tsakiyar madina to sai kuma su ɗibo duwatsu sai su taho da su waɗanda za a yi amfani da duwatsun wajen gyaran ramu, kar kuma ramin ya zama yana riftawa riftawar da zai rusa katangar garin garin ko kun fahimta shine wa kanu idza raja'u bil makatil ja'alu fiha al hijara ya'tuna biha min qibal وكانوا يجعلون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه wannan kasar suna tarata ne kusa da inda annabi da sahabban shi waɗanda ainihin aka yi musu wurin zama a nan suke tara ta wa kana man faraga duk wanda ya gama nashi yankin kamun hudu kenan da aka ba mutum ɗaya ko to mutum goma in suka gama nasu ko A da ila gairihi sai koma wurin ɗan uwan shi fa'anahu hatta kamalul khandaq sai ya taimaka mishi har aka marmaza aka gama ba wai in ka gama za ka koma ka rike hannu kana cewa ragon banza ga shi nan mu mun gama maza mazaje a'a wannan aikin kai ne wani ya gama e sai marmaza sai ta yi wani sai su gama haka suke yi ولم يتأخر عن العمل في الخندق min al muslimina babu wanda ya ja da baya wajen wannan aiki kowa sai da ya shiga don haka malamai kunji shugabannin kungiyoyi kunji shehunai da waliyai da hujjifai kunji in aka zo ana aikin musulunci har kai liman rawaninka mai da shi gammo na fata an gane yawa saboda haka ba wanda bai shiga cikin wannan aikin ba wa kana abubakarin wa umar radiyallahu anhuma kai har da abubakar da umar allah ya kara musu yarda su ma sun kasance yankula ne turaba fi siyabihi ba. a su ma suke ɗiba ƙasa abubakar ya nannaɗa ya buɗe mayafin shi a cika mishi ƙasa a ɗora mishi a ka babban sanata kenan senate leader senate president distinguish radiyallahu ta'ala anka iz lam yajida makatila min al'ajina saboda ba su samu kwangiri ba su abubakar da ba su samu kwangir ba sai suka cire mayafinsu da rigunansu ana dura musu kasa suna ɗiba me yasa min al'ajila saboda gaggawa ana marmaza a gama wa kana la yaftariqani fi amali abubakar da umar ba sa rabuwa a duk wani aiki da za wala masirin haka duk wata tafiya da za a yi wala manzilin haka duk wani wuri da za a sauka za ka ga abubakar za ka ga umar haka za ka ji a cikin hadisi annabi ya ce kuntu ma abi wa umar kharajtu ma abi wa umar dakhaltu ma abi wa umar to haka abubakar da umar suke shi yasa da annabi ya zo sai ya hada su wajen wata daraja yace abubakar da umar a musulunci kamar ido ne da kunne ga kai dukkanin kai ka mai matsayin ido mai matsayin kunne to matsayin abubakar kenan a musulunci da Umar Allah ya kara musu yarda wa an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu malam yace ga hadisi daga sahal dan sa'ad Allah ya kara mishi yarda sahabi قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق من كسن تارد من زن الله أورين يكن قللو وهم يحفرون سوس من زن الله سنا حقا ونحن ننقل التراب على أكتافنا mu kuma sahabbai matasa muna ɗibar ƙasa a kan kafaɗinmu wa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai nuna Allah ya ce Allahumma la aisha illa aishul akhira ya Allah babu wata rayuwa tabbatatta in ba ta lahira ba faghfir lil ansar faghfir lil muhajirin wal ansar ya Allah ka gafarta muhajirai da ansarawa a wata riwayar wannan hadisi ta bukhari ma annabi ya faɗi wannan magana ne da siffar rajizi da siffar rera waka allahumma la khaira illa khairal akhira fansuril ansara wal muhajira da suka fahimci annabi ya faɗi abin ne da surar waka su ma sai suka amsa sai suka ce nahnu allazina baya'u muhammada alal jihadi ma baqina abada mu muka yi muhammadu mubaya'a akan jihadi matakar muna da rai sahabbai ke Allahu akbar وعن جابر بن عبد الله رضي الله Jabiru قال جابر بن عبد الله الله يقارى مسير داشي دم هيفين شيتي إنا يوم الخندق نحفر رانر ياكن خندق ran da ake haƙa wannan rami muna cikin haƙa fa'arabat lana kadiya shadida sai wani dutse mai ƙarfi ya bayyana gare mu sai ga dutse mai ƙarfi a cikin rami faja'ulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da dutsen ya gagare su sai suka tafi suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙalu suka ce hadihi kadiya arabat fil khandaq ya manzan Allah ga wani wutsiyar dutse ya bayyana mana daidai kan ramin asalin kadiya din kenan wato dutse ne mai tsawo ba wai iyakar shi kenan mulmulalle ba don ka fahimci yadda sura abin take shi yasa suka yi ta'abiri da kadiya ba su ce ainihin hijara ba wato kadiya ana nufin dutse ne mai tsawo to sai ka zo za ka haƙa rami sai ka haɗu da daidai wutse shi ka ga datse shi kake so kai ba duka kake so ka kwakule shi ba shi ne munasaba ko kun fahimta suka buga suka buga ya gagara sai suka ga to inda suke ɗibo fatawa bari su kuma su koma nan to ya za a yi kaga shi yasa kenan ake so a samu shugaba wanda yake shiga da fice yoyin yana zaune a ofis ne yanzu ana ta buga waya iya condition na fifita shi yana cin dambun nama da juice to ne zai ce an ce to dutse ne ku nemo wani ba ya zauna a ƙauye ba amma da suka zo sai gaya manzan Allah ya manzan Allah ga wutsiyar wani dutse ta bayyana a daidai inda ramin nan yake wa sai manzon Allah ya ce inni nazilu ku bari zan zo in shiga da kaina za mu haɗu da dutsen sun makama manzon Allah ya tsayu wa batnuhu ma'asubun bi hajrin Allah jama'a kun ji maza sanda sai gaya wa annabi yana cikin yunwa da ya miƙe tsaye sai sai ga cikin manzon Allah manzon Allah ya sa majanyi ya ɗaura cikin amma akwai dutse da manzon Allah ya sa ya danne mai cikin shi ne ya daure da majanyi Allah ya sa kuna fahimta abu ma'ana san ana so ne dan yanzu ka gane jarumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda suka same shi da ya miƙe ya ce zai shiga sai suka ga yana ɗaure da majanyi ga dutse ya kifa a cikin shi saboda yunwa ya ɗaure cikin madadin ya ce ni ma ta kaina nake tun safe ban ci abinci ba ku ji alayhi bayan Allah aikin musulunci kai shugaban zuciyarka ta mutu shikenan kowa gudu zai yi yana daga cikin strategic kafirai sanda suka je aka yi yakin Uhud kuntuna da suka ɗauko ta siyasa sai suka ce su yi amfani da kafar su ta yada labarai lasifika mai karfi waye ya fi kowa murya wane e abu sufiya ya miƙe sai ya ce a samma muhammad a samma bin abi kuhafa a samma bin al-khattab sai manzan Allah ya ce latu jibo ya ce sahabbai ku yi dama ana so ne a samar da rudani ga musulmi masu rauni ya ce muhammadu na da rai sai annabi ya ce falatu jibo ku yi shuru kaku ce komai ku yi lambo a samma bin abi kuhafa abubakar na da rai annabi yake Falatu tujibu ka ku ce komai asam ibn al-khattab umar na da rai sai annabi yake Falatu tujibu ka ku ba shi ansa <laughs> annabi ya kware jama'a ya fi kowa fa shi yasa ni na zaɓe shi he is my mentor he is my mentor <laughs> yawa he is my only choice ya fi kowa a komai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai abu sufiyan ya ce amma ha'ula fakar na alaihi ya ce mun gama da waɗannan sai manzan Allah sai ya ce ala buhu to ku ba shi an zayen sai suka ce to me ba mu ce sai ya ce ku ce mishi abin da ke bakanta maka ran nan to yana nan duk suna nan da rai abubakar na da rai muhammad na da rai umar na da rai ka san kafiri ka san ba ma guje sai ya ce lana uzza ulo uzza lakum ko dai ai muna da uzza wallahi ku ko ba ku da uzza ka ji kafiri wai yana alfahari da gunki sai manzo Allah ya ce ala tujibu ba ku ba shi ansa ba sai suka ce to me za su ce sai ce ku ce Allahu maulana wala maulana Allah ne mai gidanmu Allah ne ubangijin ku kuma ba ku da Allah to shi ke yanzu an yi silin bakin kafiri haka ake sai kun iya magana a midiya sai kun iya rubutu a jarida ku iya bada responses an so shi ga dukkan kalubale da za a yi wa musulunci yanzu wannan ba da ƙarfi ne ake so a yaƙi musulunci ba ana son a yi cool war psychological war ka je ka karanta iyayenmu sun ba mu labari lokacin da ake yaƙin biyafara da inyamurai nan akwai inyamurai waɗanda suna jin hausa sosai sai suka je sai suka kafa gidan rediyo a inugu kuma gidan rediyon focus ɗin shi shine ya taho nan kaduna zuwa kano katsina nan ne kawai ake kama gidan rediyon in ka kama sai ka ji shi rangadadau kuma injiniyoyin ujuku ne suka tayar da wannan gidan rediyon a nan za ka samu nyamure masu jin hausa kawai labaran ana cikin abin nan sai a ce ayya shi can yanzu an kama kano ga sarkin kano can yana gudu la sarkin kano ya gudu wai abin da ake so ana so to ba haushe da ke katsina ya ji sarkin kano ya gudu kano ta faɗi <laughs> ba sai ya zamfara ba to sai a razana su cool walk suna <laughs> fata an gane ka tafi suna nan suna sassawa a youtube yanzu za ka ji abin sai baka sai ka dauka drama ce a ah, haka ake yaki shine suka so su yi annabi to amma da yake annabi kwararre ne sai ce ku bar su tukuna sannan ku ba su ansa kuma ya gaidin nasu ya za a ba da ansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to jama'a kun ji manzon Allah ke manzon Allah ya miƙe shi shiga rami amma cikin shi na ɗaure da dutse walabisna salasata ayyamin kwana uku muka yi inji jabiru la na zuku zauƙan ba ma ɗanɗana komai zawaƙan ba wani abu da muka ɗanɗana a kwana uku annabi ya shiga ramin da yunwa fa dama sannan an yi kwana uku kuma ana bugun dutsen nan ba a ɗanɗani komai ba kaga yadda ake so don haka ake so kuka haifi 'ya'ya jama'a ka ɗauki ɗan shara a gidanka ka ɗauki ɗan wanke-wanke eh to a sabawa da yaran su saba wani abu kar kawai a zauna kullum a shafa jiki da basilin matsala ta faru ba za a iya gudu ba kar ka zauna ka tafke wuri guda kai ne manaja kaza kai ne kaza ka rinka exercise ka rinka tsalle ka rinka tafiya ran da gudu ya kama dama an dan saba to yanzu sai zama wahala kaɗan ce amma ka zama take taken banza da gudu ya kama shi kenan ka zube kana haki hayya kwananka ya kare saboda haka ku ji kwana uku ba a ci abinci ba dama an shiga da yunwa kuma kwana uku ba a ci abinci ba fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mi'wal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki gatari fa daraba fil kadiyya sai yadda ki wutsiyar dutsen nan fa ada kasiban sai dutsen ya zama yana nan kamar yadda yake kamar ma yanzu ya fi karfi ahayyan ya fi da ƙarfi ya tsandare au hayan ko kuma ya taurari ya mafi da da aka daka sai zama ba abin da yi fakultu jabir ya ce ya rasulallah ya manzan Allah i'izan li ilal bait ya manzan Allah da Allah kai min izini zan dan je gida wato ya tausaya manzan Allah ne wannan dattijo yana ran dutsen nan ga yunwa bari in je gida in ga ko akwai dan wani abu shine jabir ya auna yanayin kun gane yadda ake aiki da hankali kai min izini in je gida da na je gida manzon Allah min izini fa qultu limra'ati sai na ce wa matata ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shay'an ma kana fi zalika sabr wallahi na ga wani abu ga annabi ban taba ganin haƙurin da ya irin wannan abu ba wani abu na gani game da manzon Allah ban taba ganin haƙurin da ya irin wannan ba fa inda ki shai ko akwai wani abu a wurinki akwai abinci faƙalar sai ta ce indi sha'ir akwai aburo wa anaq ga kuma wani taure wani bunsuru fazabahtul anaq sai na yanka wannan taure wannan dan akuya wa tahantu sha'ir wa tahnatu sha'ir ita kuma ta dafa wannan ainihin sha'ir wato kamar ta yi biredi ko kuma ta yi tuwo hatta ja'alna lahma ala alburma har muka ɗibi naman nan muka zuba shi a tukunya alburma tukunya ta ƙasa sun maji itun nabiya sallallahu alaihi wa sallama sai na tafi wurin annabi wal ajini kadin kasar an riga an gama dafa ainihin wato wannan abinci ko tuwo ne ko biredi ne duk an tsira shi wal burma bainal asafi amma ita wannan tukunya an batta akan wuta tukuna kad kadat an tambaja ta kusa nuna kuna fahimtar abubuwa ga biredi can ya haɗu an tsira. nan kuma ga tukunyar ɗan akuya ita kuma tana wuta dab da ta nuna sai ta tafi kiran manzon Allah fa qultu da naje sai nace tu'ainul li ya manzon Allah wani dan abinci ne nake da shi fa kum anta ya rasulullah ya manzon Allah ka taso wa rajulun aw rajulani da mutum ɗaya ko mutum biyu waɗanda za su taya ka saboda ya gwada abincin ne bai wuce mutum biyu zuwa uku ba qala sai manzon Allah yace kam huwa yaya adadin abincin faɗa min adadin abincin ta ina yan food and nutrition quantities of it kaga duka manzan Allah ne fa <laughs> Allahu akbar ne faɗi yaya adadin abincin yake mu za mu iya designing mu gano mutum nawa za su iya ci bakartu lahu sai na ce mishi bunsuru ne guda da kuma dan biredi haka bai wuce tiya uku ba fakultu sai fakala sai annabi ya ce kafirun tayyib <laughs> kai <laughs> wannan abinci ai mai yawa ne kuma ga daɗi kala sai ainihin jabi ya ce sai annabi ya ce kullaha ka ce wa matarka la tanzi alburma la tunzi alburma kar ta sauke tukunyar walal khubs haka nan biredi nan kar ta sauke shi minar tanur daga ainihin tanda ko kasko hatta ati har sai mun iso don mu iso mu samu komai yayi dimi ka san farfesu da dimi yaya biredi da dimi yaya suka haɗu da yunwa ah. ka gani har sunna ma za ta gaya maka yadda ake cin daɗi baka sani ina fata an gane eh. faƙala sai ainihin jabir ya ce sai annabi ya ce ƙumu ku tashi faƙamal muhajiru wal ansar duk muhajirai da ansarawa sai suka tashi ba mutum biyu ko mutum uku ba ma da khala alam ra'atihi yayin da jabir ya shiga wurin matar shi kala sai ya ce wai haki keta tashi, ja annabi sallallahu alaihi wa sallam bil muhajirin wal ansar manzon Allah ya zo da muhajirai da ansarawa mamman ahum da waɗanda duke tare da su tashi ba sauran zama mun yi manyan baki duk duniya da lahira yau ba wanda ya kai gidanmu qalat tace hal sa'alaka ya tambaye ka ne qultu na'am nace iya tambaye ni ma'ana ya tambaye ka yawan abincin ne ya aka kwaso mutane haka abincin baka gaya mai dan kadan ba ne na tambaye kin san annaba faƙala sai annabi ya ce udkhulu ku shigo cikin gidan wala ta amma kar ku yi kwaramniya banda hayaniya banda surutu a shigo a tsanaki faja'ala yaksiru al-khubza zan Allah ya rinka kutsatsara biredi ko shi Jabir din wa ja'alu alaihi laham yana ɗibo nama yana zubawa an gane amma duk sanda ya ɗibo nama daga tukunya wa yahmurul burma ita tukunya sai ya rufe ta kaga kuma wani ladabi an ɗibo ana zuba to ka'abar ta hayi kuda ko kuma naman ya huce sai ya sake rufe wata nur da kuma ainihin wannan tanda idza akhadha min dusan da ya ɗibo naman ko kuma ya ɗibo wannan gurasa wa yuqarribu ila ashabihi kaga annabi ne da kanshi yake zuba ba Jabir ba an gane yana zuba sahabban shi summa ko yanzilu haka ne eh falam yazal yaksiru al-khubza wa yaghrifu hatta shabi'u wa baqiya a haka ne wa baqa baqiya sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja da baya shine ma'anar summa yanzilu falam yazal yaksiru al-khubza da ya ja da baya bai gushe ba yana ta gutsutsura wannan ainihin biredi wa ya garifu kuma yana kwarfo wannan nama da miya hatta shabi'u ana ta zuba su habbai suna ci har sai da suka koshe. wa baka baqiya kuma aka samu ragowa saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya kira matar Jabir ya ce kuli haza ke ma ki ci wa ahadi kuma ke ma ki ɗiba ki rabawa jama'a kyauta fa innan nasu asabatuhum maja'a saboda yunwa ta samu mutane a gari jama'a kun fahimta wa warada fi riwayatin ukhra lil bukhari wata riwaya ta bukhari da tazo tana bayyana adadin mutanen tace anna